الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلات مهين هماز مشاء بنميم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna cikin suratul qalam jiya mun tsaya aya ta goma sha ɗaya yau kuma za mu tashi insha Allahu aya ta goma sha biyu inda ubangiji ta'ala yake cewa manna ilil khairi ilil للخير mu'tadin عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين wato tun daga jiya inda muka karanta wala tobe kulla hallafin mahin har zuwa siffofi guda tara dukkanin waɗannan ayoyin sun sauka ne akan wato wani mutum da ake ce masa alwalidu bin al-mughira wani babban kafuri a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya kira kokarin sai ya dakushe wannan addini yana ta iya kokarin sai yana abubuwa daban-daban to shine ubangiji ta'ala yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siffofin wannan fajirin kuma sannan yana ce masa kada ya biye masa wala tu'i kullu hallafin mahin kada ka biye wa dukkan mai yawan rantsuwa mahinin fajiri walakantacce wato shine alwalid bin mukira duk magana da zai faɗa sai ya rantse ya rantse da Allah kuma akan ƙarya yake rantsuwa saboda bai san girman Allah ba subhanahu wataala shi yasa yawan rantsuwa bayi da amfani ko akan gaskiya ka rage rantsuwa ballantana akan ƙarya ka bari rantsuwa sai ta kama sai ka yi ta in ba ta kama ba kuma to ka gyara halayenka ta yanda in ka faɗi magana ko baka rantse ba za a yadda mai yawan ƙarya shine mai yawan rantsuwa amma in gaskiya ce maganan ka galibi ai ba sai ka rantsa za a yadda ba ba sai ka yi garkuwa da rantsuwa za a yadda da maganan ka ba to amma irin su walidul bin mughira saboda sun shahara da ƙarya da fasikanci da fajirki, ba a yadda da maganan su sai sun rantse shi yasa suke yawan rantsuwa wallahi kaza wallahi kaza to kai ma karka zama mai irin haka a dukkan mu'amalolinka a kasuwancinka kar ka zama mai yawan ƙarya wallahi ni ma ban same shi a haka ba wallahi farashinsa kaza ne wallahi ba mai sayar maka a haka wallahi in na sayar ma haka ban ci riba ba ba a son haka mazala ta suma ce duk me sa kayan sayarwansa ya farashi da rantsuwa ba dai masa kallon rahama ba ranar alkiyama saboda haka baya halatta yawan rantsuwa sai ka je ka dinga rantsewa tun kana rantsewa akan gaskiya har ya zama kana rantsewa akan ƙarya to ka zama mutumin kirki mai gaskiya yanda in kai magana ba sai ka rantse ba za a yadda ga can su wane in sun faɗi magana ba a shakkanta ko ba su rantse ba kai don me yasa sai ka rantse ka karfafa maganan ka sai kai koyi da mutanen ki zama bawan Allah ta yanda maganan ka za ta zama tana da muhimmanci to daga cikin siffofinsa shi walidul bin akwai yawan rantsuwa ba siffa ce mai kyau ba sannan mutum ne kuma mahin wato fajiri walakancacce mai girman kai eh, mutum ne mai girman kai kuma fajiri sannan kuma hammazin mutum ne mai giba mai bata jama'a duk inda ya zauna bata jama'a kawai yake yi wannan mummunan siffa ne aiwa ne ma kaza aiwa ne ma kaza wannan shi ake cewa riba zikiruka akaka bima yakrahu bi zahril ghaib mutum baya nan sai ka dinga faɗan laifuffukansa kana ta ɓata shi a wurin jama'a kana ta zubar masa da mutunci to wannan ɗabi'a ce marar kyau wato ba ɗabi'a ce mai kyau ba ɗabi'a ce ta ainihin mutanen banza kar ka zama mai yawan ɓata jama'a ka tsuguna nan ka ɓata wannan ka tsuguna nan ka ɓata wannan ubangiji ta ala hana wannan ya ce wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahdukum an akula lahma akhihi maitan fakarihtumu kada shashin ku ya dinga cin naman shashi yanzu mutum zai iya cin naman dan uwansa bayan ya rasu ba zai iya ba to don me yasa yake cin naman dan uwansa yana rayu fa kama karhitumul awwala fakrahu thaniya kamar yanda ba ra ka iya cin naman sa ba yana macicci to haka nan da Allah karka yadda ka ci naman sa yana rayu don duk wanda kake bata shi to ma'anansa kana cin naman sa ne yasa kuma ubangiji ta lace wailul likulli humazatil lumaza azaba ta tabbata ga dukkan masu rada masu giba masu bata mutane da harshen su da kuma masu yafani da hannunsu wailun din nan wadin fi jahannama law suyirat bihi jibalud dunya la zaban min harriha wani kori ne a cikin wutan jahannama da za a tafiyar da duwatsun duniyan nan gaba daya da sun narke a cikin wannan kwarin saboda zafin wannan kwarin nan za a jefa mai bata jama'a ko da harshen su ko kuma ko da sa ko da hannunsa ya faffaɗi maganganu munana a kansa ya bata shi ya lalata masa mutuncin ko ya zo tafiya yana nuna aibin sai yana nuna mutane yana taba sai yana cewa ku ganshi yana nunawa da yatsa yana nuna aibubbukansa duka wannan bata mutun ne kuma gibansa ne shari'a ba ta yadda da wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yazo a cikin hadisi ingantacce yace lamma urida bi ila rabbi azza wa jalla marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعرابهم masnuwace lokacin da aka yi isra'i da ni aka yi mi'iraji na hau sama izuwa ga Allah subhanahu wata'ala na gana da Allah to a lokacin na wuce wasu mutane suna da farce na tagulla farcen dalma suke da shi suna ta karcan fiskokinsu suna ta yagan fiskokinsu da kirazansu ko ina suna taya gan fatan fiskansu da ainihin kirjinsu shikenan yace sai na ce jibrilu wa'annan kan su wane ne sai mala'ika jibril yace su ne waɗanda suke cin naman mutane suke zubar musu da mutunci suna afkawa cikin mutuncin jama'a suna zubar musu da shi ai yayi kaza ma ai kaza ma ai sa ma kaza mutum wani bayi da aiki sai bata jama'a da lalata su to ya sani ranar alkiyama zai tashi yana kartan fiskoki fiskansa da kuma ainihin kirjinsa saboda haka ɗabi'a ce marar kyau bai halatta ka walaƙanta ɗan uwanka musulmi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kafa bil mar'i isman an yahqira akahu muslim ya ishi mutul laifi ya walaƙanta ɗan'uwansa uwansa musulmi bayan idon sa ka ci naman sa kuma ko da abin da kake faɗan gaskiya ne ko yayi din ka je ka masa nasiha mana don an tambayi manzo Allah alaihi wasallam menene giba yace ka ambaci ɗan uwanka da abin da baya so baya nan baya nan ka faɗi kaza inda zai ji labari ba zai ji daɗi ba to ne ta ara aita in kana fihi ma aqulu idan abun da na faɗan haka yake fa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ma giba ne yace in kana fihi ma taqulu faqad iqtabtahu wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu ai idan ya siffan siffan shine rada in ko bai siffantu da siffan ba to wannan ba rada bane kirkiren ƙarya ka masa sunansa kirkiren ƙarya kake na abubuwan guda uku ne a bayan idon mutum ka faɗi laifinsa tabbas yana wannan laifin ka ci namansa ba a yadda ba ka je ka masa nasiha in za ka iya in ba ka iya ba kai shiru a bayan idonsa sai ka je ka abun nan eh, ka faɗi abun da bai siffantu da shi ba to wannan ƙarya ka masa sharri ka masa baya aikin ka je ka faɗa ka masa sharri wannan kuma ya fi giba mamuni ko a gaban idonsa ka zo ka faɗi wasu abubuwan da ba su dace a kansa ba wannan sunansa cin fiska cin fiska in kaga ana faɗan laifin mutum ba a yi laifi ba to laifin ya shahara ne ya bayyana abun ne ko ina shi ma yana bayyanawa da kansa a filin sa ya riga ya tonu to wannan in wani ya faɗa bai yi laifi ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin dukkan kowa daga cikin al'ummata ana masa abuwa ba a tona masa asiri sai masu yin laifi a bayyane wanda suka tona wa kansu asiri da kansu to ba wani wanda zai rufa musu asiri sai a faɗa ai wani yayi kaza wani yayi kaza sawa'un zalunci ne ko wani abubuwa na fasikanci idan mutum azzalumi ne ya shahara yana zalunci sai a faɗi zaluncin sa mana la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim idan an zalunci mutum ba sai zai faɗa ba wani ya zalunce ni wani yayi kaza wani yayi kaza saboda haka idan mutum ya suturce kansa yayi laifi bai bayyana shi ba to kai kuma baya halatta ka fito ka bayyana laifin a gaban jama'a ko da ko sabon Allah ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man satara musliman fi dunya satara Allah yawmal qiyama wanda ya rufa wa mumini asiri a nan duniya yayi wani sabon Allah ba wanda ya sani kai ka sani ka rufa masa asiri kai ma Allah zai rufa maka asirin ka ranar al-kiyama ma'ana zai yafe maka zunubanka ba zai tona maka su ba in an yi tashin alkiyama so da haka ka rufa wa danka asiri ai dan uwanka asiri idan ya yi laifi in za ka iya masa nasiha ka masa amma ba ka je can ka tona masa asiri ka je can ka tona masa asiri ka bata shi ba Allah ya sauwaƙe to wannan shine ɗaya daga cikin siffofin alwalid bin al-baqira mutum ne mai mai bata jama'a ya je faɗi laifin wannan ya faɗi laifin wannan sannan masha'in binamin mai tafiya ne da annamimanci eh annamimi shine wanda yake zuwa yana bata jama'a wani ka ɗauki maganar wannan ka kai wa wancan ka ɗauki maganar wannan ka kai wa wancan don ka ɓata su kuma ko da da gaske sun yi hakan ɗin wani ya zagi wancan wancan ma ya zace ka ɗauki zagin ka ce wani ranne ita zagin ka ka je wajen sai ka ji me zai faɗa shi ma ya faɗi wasu baƙaƙin manganu ka je wurinsa ka ce ai wani ya faɗi kaza a kanka sai su haɗu kawai kaga suna ta faɗa to duk mai yin wannan yana yin annamimanci kuma abin da yake haramun ne kuma ko da ya zage shi din ba a yadda ka ɗauki zagin ka kai masa ba in ya yabe shi ka kai masa yabon wannan yana da kyau don zai je yana son sa ya san cewa masoyinsa ne amma zagi ba a yadda ba ballantana uwa uba ka je kai sharri ba a yi komai ba ba abun da aka faɗa ka je ka ce wani ya ce maka kaza wani ya ce maka kaza ko abun dan karami ne ka je kai ƙarin gishiri ka je ka ƙara maganan yanda ba yanda take ba ka ce ga yanda take sai ka ƙara don ka ɓata tsakanin jama'a to idan mutum yana haka wannan shine annamimi shine babban munafuki a tsakanin jama'a Kuma manzon Allah sallallahu alaihi sallam a hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito yace la yadkhulul jannata qattatun a wata riwayan nan mamun dumanan su daya mai manci ba zai shiga aljanna ba annamimi ba shiga aljanna ma kuma sautar jahannama ne kuma manzala ta sama wata ran ya wuce kaburbura guda biyu da shi da sahabbansa yace kun ga wayannan kaburburan fa innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin bala innahu la kabirun fa amma ahduhuma fa kana la yastatiru min bawlihi wa amma al-akhar yamshi Allah ya ce wayannan kawurbura guda biyu ana yi musu azaba su a ganin idon su ba babban abu suke yi amma abun babba ne a wajen Allah subhanahu wataala shi ɗaya daga cikin su ya kasance in yana fitsari baya suturce al'auransa a gaban jama'a yake fitsari kamar yadda kafuri yake yi ko kuma in ya fara fitsarin baya gamawa sai ya maida al'auransa cikin wandonsa irin yadda kafuri mai fitsari a tsaye yake yi to wannan shi yake ja masa azaban kabari ɗayan kuma ya kasance yana tafiya da annabi manci ya je ya bata wannan ya bata wannan ya lalata wannan da wannan ya hada wannan da wannan fada wannan shine annamimi to ana masa azaban kabari kenan wannan annamimanci yana jawo azaban kabari mutum ya shiga uku tun a cikin kabarinsa alkiyamarsa ta tashi ana azabtar da shi da wuta da macizai da abubuwa daban-daban wanda ake azabtarwa da su a cikin kaburbura sai je shiga cikin wannan matsalan da sababin annamimancin da yake yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata ran yace wa sahabansa ala ukhbirukum bi khiyarikum qalu bala ya rasulullah qala alladhina idza ru'u dhukira Allahu azza wa jalla thumma qala ala ukhbirukum bi shirarikum sai suka ce bala ya rasulullah sai ce almashauna bin namimati almufsiduna bainal ahibbati albaguna lil bura'i ba zan nuna muku mafi alkhairin ku ba zababbun ku in ba ku labarin suwaye zababbu a cikin ku sabai suka ce nuna mana ya rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zababbu a cikin ku sune wanda in aka gansu sai a tina da Allah wani idan ka ganshi kawai sai ka tina da Allah saboda kirkinsa saboda rike addininsa don shi musulunci din wani rini ne in ka rike shi daban kake a cikin al'umma sibghat Allah wa man ahsanu min Allah sibga rini ne na Allah ba wanda yafi Allah iya rini to don Allah ka rike addinin gamgam hasken imani ya bayyana a fiskan ka ta yadda in an ganka za a tina da Allah subhanahu masu irin wannan siffan su ne wato zababbu a cikin muminai sannan ce ba zan gaya muku wanda suka fi kowa sharri ba a cikinku? A a shararanku sabai suka ce bala manzala sun ce su ne masu tafiya da annamimanci masu batawa tsakanin masoya ka kai wannan ka ce wani ya zage ka wancan ma ai wani ma ya ce maka kaza shikenan da suna son juna sai ka je ka bata su ka lalata su su zama masu adawa su ne masu yi wa kubutattu sharri suna neman ina laifin su mutum baya laifi amma sai ka je ka kwakulo ka ce yayi laifi kaza ai yayi kaza ai yayi kaza su sune suka fi kowa sharri a cikin jama'a masu lalata jama'a masu batar sama'a masu haɗa rikici da munafurci a tsakanin jama'a mutane suna abokantakansu ta Allah da Annabi ka zo ka bata su da sharrinka da annamimancinka to wanda yake haka to ai babu wanda ya fi shi sharri a duniya sune masharranta kenan a cikin al'umma sannan daga siffofin shi al-walidu bin mughira ubangiji ta lace manna'il lil khairi mutum ne mai hana alkhairi baya bada abun da ya wajaba a kansa kuma baya bada abun hannunsa wato zakkan ma da ta wajaba a kansa baya bayarwa manna ilil khairi kin Allah ya baka dukiya yace ka cire zakka kuɗi ka riba arba'in ka bada kashi ɗaya kawai a cikin kashi arba'in fa kashi talatin da tara naka ne miliyon arba'in miliyon talatin da tara naka ne miliyon ɗaya kawai zaka bayar amma wani zaka ga bai zai iya ba saboda manna inni lil khairi ne hana alkhairi wani ya ciyar da iyalansa yadda ya kamata ma baya yi iyayensa ba zai kula da su ba wannan kuma wajibi ne sannan baya aikin alkhairi na sadaka da taimako fi sabilillahi baya ciyar da dukiyansa fi sabilillahi baya kyauta baya sadaka baya sadar da zumunci wannan shine manna ilil khairi wannan siffa ce ta kafurai irin su alwalid bin al ba siffa ce irin ta mumine ba kar ka zama marowaci mai rike abun hannunsa ka zama marowaci kowa yana zagin ka baya faɗan alkhairi a kanka ba abin da za ka siffantu da shi kai bakin jini kamar rowa ba abin da za ka siffantu da shi kai farin jini a cikin jama'a kamar kyauta a ce kai mai alheri ne mai sake hannu ne kenan sai ka zama kana da farin jini a cikin jama'a to wannan siffa ce irin ta su walid bin mughira sannan kuma mu'tadin mai ketare iyaka ne mai ƙetare iyaka ba ya tsewa akan halal wanda Allah ya halatta masa a haramun yaki haram yaki halal ko ma me ya samu yana ci hanyar neman arzikinsa haramun abincin da yake ci haramun bai zai tsaya akan abun da shari'a ta tsaye da shi ba sai ya wuce gona da iri to idan mutum yana haka ya zama mai ƙetare iyaka yana da siffa daga cikin siffofin alwalid bin al-mughira karkace ci haramun ka tsaya akan halal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu lahmin nabata min sutin fannaru wula bihi duk naman da ya fito daga ainihin haramun to wuta shi ya fi cancanta da shi ka ci haramun ka yi nama ka yi kiba to makomar ka wutan jahannama ne Allah ya tawake sannan kuma afim wato mutum ne mai yawan zunubi shi alwadi dubil gida. sabon Allah mu har haramun ko ina yana aikata ayyuka na haramun kar ka zo mai aikata haramun ka zo mai gudun haramun don kar ka ɗauki ɗabi'a irin ta manya-manyan kafurai sannan otillin wato mutum ne wanda yake mai ƙeƙashashshiyar zuciya wanda baya fahimtar gaskiya zuciyansa a ƙeƙashe ba alheri yake so ba ga girman kan tsiya duk yadda kai da shi ba zai fahimci gaskiyan ba babu alheri a cikin zuciyansa sai dai sharri baya kwaɗayin alheri ko shirya baya ainihin fata wa bayin Allah na gari alkhairi sai dai sharri kawai wannan shine utilli zuciyansa a bushe take mutum ne mai bukatan mutane da sharri bala'i ya same su ba alkhairi yake nufin su da su ba wannan siffa ce ta manya manyan kafurai irin su alwalid bin mughira sannan ubangiji ta lace ba'da zalika zanim ba'da zalika bayan dukkan wa'annan siffofi munana guda takwas da aka siffanta wannan mutumin da su sannan kuma zanimun wato dan zina ne zanimi dan zina ne wato ta hanyar haramun aka same shi ba ta hanyar ainihin wato aure ba shine alwalid bin mugira wato walid bin mugira ya abun nan babansa yayi da'awan ɗansa ne amma ba ɗansa bane an je an yi zina ne aka haife shi bayan shekara goma sha takwas a duniya sai babansa ya ce ya yadda cewa ɗansa ne kuma ya san cewa ba abin nan ba ɗansa ba ne to amma babu wanda ya sani mutane duk sun ɗauka ɗan babansa ne almugiran shine babansa ana ce masa al-walid bin al-mughira har sai da wayannan ayoyi suka sauka aka faɗi siffofinsa na munana a ƙarshe aka tona masa asiri cewa ba ɗan zina ne shikenan sai mutane fallasa sai sai mutane suka gane cewa a sai ɗan shege ne ma ga mugayen halaye kuma ga shi ɗan shege ne to shikenan a lokacin da wannan ayan ta sauka shi alwalid bin mugira bai san cewa dan shege bane ba gaya masa ba shikenan sai ya tafi wajen mahaifiyarsa yace Muhammadu ya siffanta da siffofi guda tara dukkanin su kuma a bayyane yake na siffantu da su kuma na sani duk wayannan siffofi mai yawan rantsuwa fajiri mai raɗan mutane yana ɓata su mai annamimanci mai hana alkhairi mai ta'addanci mai yawan zunubi mai kasasshen zuciya ce duk ya yadda ya siffantu da wannan siffan ya ce amma siffa ta taran nan fa shi bai santa ba saboda haka ta gaya masa gaskiya in ba aka ba kuma zai ɗauke wuyanta zai kashe ta ta gaya masa gaskiya shi ɗan shege ne ko kuma annogera shi ne babansa shikenan sai ta ce masa ai abin da yake faruwa babanka ya kasance inninan ne innini shine wanda ba iya saduwa da mace saboda karancin azzakarinsa babanka innini ne baya iya saduwa da mace saboda haka wata ran sai na haɗu da wani makiyayi in ji ta sai na bashi kai na yayi zina da ni sannan sai aka same ka saboda haka kai dan wancan makiyayi almugira bane saboda haka ta gaya masa gaskiya cewa shi dan shege ne wato ba dan babansa bane shikenan asirinsa wato ainihin ya tono a lokacin kafin a saukar da ayan ba a san cewa dan shege bane tun da ayan ta sauka to kaga kenan bayan ya hada dukkan wa'annan munanan sifofi sannan bayan nan kuma dan shege ne me yasa aka tona masa asiri saboda munanan halayensa ne in ba haka ba dan shege me laifinsa ai ba shi ya zaba kansa ya zo ta wannan hanyar ba to amma abu ne mai bakin jini in an ce wa mutum dan shegen nan sai ya ji shi kansa yana jin wani abu ko mutane sai su canja masa kallo saboda ba ta hanyar halal aka same shi ba to tun da yana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cutar da addini to ya kamata fa a nuna wa mutane matsayinsa cewa fa ga halin da yake ciki ga fiffofinsa munana kuma ga halin da yake ciki dan shege ne a daina sauraron sa don ya ɓadda jama'a da yawa ya zo a hadisi la yadkhulu jannata waladuz zina dan zina bai zai shiga aljanna ba haka hadisin yace amma wannan hadisin hadisi ne mawdu'i wato kirkiran ƙarya aka yi aka danganta wa manzon Allah sallallahu alaihi aka ce ya faɗi wannan magana kuma bai faɗe ta ba manzon Allah bai ce dan zina ba bai zai shiga aljanna ba shi ya zaba wa kansa ya zo ta wannan hanya ba shi bane kai mai zina yana shiga aljanna ko ba shiga zai shiga aljanna in dai musulmi ne sawa'un ya tuba a duniya ko bai tuba bai mutu a haka karshe dai zai shiga aljanna dan manzon Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya faɗi la ilaha illallah zai shiga aljanna man kana fi qalbi mithqala dharratin min imani dakhala aljanna duk wanda a zuciyarsa akwai ƙwayan zarra na imani zai shiga aljanna shikenan sai Abu Dharr yake cewa wa in zana wa in saraka ya rasulullah ko ya yi zina ya yi sata in dai ya faɗi la ilaha illallah musulmi ne zai shiga aljanna manzo Allah ya shiru ya sake cewa ko ya yi zina ko ya yi sata manzo Allah ya shiru ya sake cewa wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ya yi sata ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam zai shiga manzala ta sama ya ce wa in zana wa in saraka wa in zana wa in saraka wa in zana wa in saraka ala rajmi an fi abi zarri ko yayi zina yayi sata ko yayi zina yayi sata ko yayi zina yayi sata kuma ko abu zarri baya so sai ya shiga aljanna ala rajmi an fi abi zarri to don Allah mazinaci yana shiga aljanna sai dan shege ne ba zai shiga ba waye laifin ne shi ya san lokacin da aka yi zinan to da haka wannan hadisin manzala sama bai faɗe shi ba a daina yaɗa shi dan zina yana shiga aljanna sai dai in bai da imani manzo Allah bai faɗa ba wani ne ya kirkiri ƙaryan ya danganta manzon Allah sassan yasa malamin hadisi suka ce hadisi ne mawdu'i ma'ana hadisi ne na ƙarya manzo Allah bai faɗa ba kuma wannan ai yayi karo da ayar alqur'ani ko wala taziru waziratun wizra ukhra laifin wani baya shafan wani ai idan su biyu sun yi laifi me ya shafi kuma dan da aka samu shi ya laifi ne to su din ma za su shiga aljanna in dai musulmi ne in sun tuba nan duniya su shiga direct Allah ya karbi tuban su in bai in su tuba ba kuma suna cikin ganin daman Allah in ya ga dama ya yafe musu su shiga aljanna in bai ga dama ba kuma a sa su a wuta amma a ƙarshe dai za su su shiga aljanna to kaga laifin wani baya shafan wani sannan haka nan ya zo a wani hadisi shi ma wanda bai inganta ba waladu zina sharru salafa idza amila bi amali abawaihi dan zina shi shine mafi sharrin mutum uku din in yayi aiki irin na iyayensa wato da wanda aka yi zinan da ita da wanda ya zinan da ɗan zinan wa fi kowa sharri wai ɗan zinan shi ya fi sharri me ya sharrinsa shi bai san an yi zinan ba bai san an yi ba kwata-kwata saboda haka wannan shi ma hadisin bai inganta ba sai dai da ƙarshen hadisin da ya ce in yayi aiki irin nasu to kage nan idan ya zama shi ma mai zinan ya yi daidai da su a cewa shi ma ɗan zina ne ƙila ya fiye da nasu amma bara a ce shi ne ya fi su sharri ba to Aisha da ta yi inkarin wannan hadisin sai ta ce abin da yake faruwa shine shi al bin da aka zo yana cewa yayi ya ji ya zagi manzon Allah ya ce wa Manzala ta suma kaza ya ci mutuncin addini aka dinga fadan sa sai aka ce kuma ai tare da haka ma dan zina ne sai manzala ta ce huwa sharru salasa shi yafi shine mafi sharrin cikin uku ma'ana sharrinsa ya fi na babansa da ya haife ta hanyar zina da mahaifiyarsa da ta haife ta hanyar zina saboda me su wasu zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ci mutuncin addini ba shi yasa haifi su shari'a amma ba wai don ya zo ta hanyar zina ba amma nan Allah ya tona masa asiri ne don alalata shi ba wai a'a kasancewan ya zo ta wannan hanyar cewa ya laifi bane saboda bai san ma lokacin da aka yi wannan abun ba to wannan shine siffan wannan mutumin alwalid bin mugira wanda ubangiji ta'ala ya tona masa asiri kuma Allah ta'ala ya faɗi sakamakonsa da irin abubuwan da yake yi sai Allah ta'ala ya ce an kana za wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwali. ubangiji ta'ala ce an kana zamalin wa banin wai yana yin haka ne saboda Allah ya fore masa dukiya da yaya yana da dukiya yana da yaya shi yasa ake abin da ya ga dama wannan ya shi yake rudan kafurai wa qalu nanu a amwalan wa auladan wa ma nanu bi mu'azzabin suka ce kamar yadda Allah ya fifita su a nan duniya ya ba su yaya fiye da musulmi ya ba su ainihin kuɗi fiye da musulmi to a lahira ma Allah ya fifita su ai yana son su nemi su haka wannan shine ya roƙe su suke cin mutuncin addini suke cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka suka ce su suka fi kowa dukiya da kuɗi to wannan dukiya da kuɗi shi yasa an ubangiji ta lati innama amwalukum wa auladukum fitina dukiya da yaya fitina ne ina fitinar da mutum sai ya dinga jin kamar ya fi kowa gata a wurin Allah subhanahu wataala kuma alhalin ba haka bane sai ya je ya bata ya shiga cikin damuwa ya dinga izgilanci yana girman kai yana nuna cewa shi ma ya isa gani yake wanda bai da ƴaƴan ko ko dukiyan Allah baya son sa ne sai kaga yana ƙyaman su sai ya rudu shedan ya sa masa girman kai to kafirai su suke da irin wannan kuma a zamanin jahiliya da irin wannan ake alfahari saboda babu addini amma addini da yazo ka ayate kar kar ayi alfahari da wannan mutum alfahari da addinin sa a jahiliya sai kaji mutum yana cewa wa kunna unasan qabla ghazwati qarmali warithna al-gina wal majda akbara akbara wai mu mutane ne tun kafin yakin karma ai dama mun gaji wadata mu masu kuɗi ne mun gada kakan kakani dama mu masu kuɗi ne to sai mai don ka zama mai kuɗi sai mai kuma duniyan kwanan ta nawa ne da ka zama mai kuɗi ka rabu da matsaloli na rayuwa ne ai kana cikin damuwa sai dai wanda bai san ka bane bai san matsalan da kake ciki ba amma akwai damuwa a tare da kai saboda haka wannan zamanin jahiliya ne ake wannan alfahari yanzu musulunci zamanin musulunci da ya zo abin da ake alfahari da shi shine addini kar yi alfahari da kabilanka kar yi alfahari da dukiyanka kar ka yi alfahari da shugabancinka duk wani an ajiye shi a gefe inna akramakum inda Allahi ku mafi darajan ku a wurin Allah shine wanda yafi kowa tsoron Allah shi yafi daraja ya fi ɗaukaka. amma abubuwa na jahiliya a aje su wani mai kuɗi ne ni mai shugabanci ne a kabila ta kaza ne idza ghadibat alayka banu tamimin wajadta nasa kulluhum ghibaba in kabila mu ta fushi da kai duk duniya ma za a yi fushi da kai wannan shirme ne kar ku yi alfahari da iyayenku da danginku duk manzo Allah ya hana da me za ka yi alfahari da musulunci idza salmanul farisi ba farisi ne ba balarabe bane sai ya shiga musulunci da ba yahude ne ya gane addini ya shiga amma yahuda ya su dinga masa izgilanci suna cewa ka zo ka gaya mana su waye danginka kaga larabawa sai mu ne kaza mu ne kaza yan wane manya manyan mutane za a lissa to shi kuma ba ba larabe bane waye dangin ka zo ka gaya mana salmanu ka zo ka shiga musulunci ka zo ka gaya mana kai dan waye je kan waye zai in ya fara lissafa zai zama ba wa'inda aka sani bane ba wasu ne na a zo a gani me yake ce musu sai ce abil islamu la abali siwahu idza iftakaru bi qaisin aw tamim sai ce ni babana shine musulunci ban san wani uba ba in banda musulunci idan wasu na alfahari da kabilan su ta banu tamim ko qais to ni na alfahari da musulunci babu abun da yafi mini musulunci musulunci shine baban kowa shine abin da mutum zai alfahari da shi don shine tsiran ka duniya da kiyama a bar abubuwa na jahiliya su suka roƙi kafure suka ki su imani suka ki su riƙe addinin nan mu kan sai dai mu yi alfahari da addinin musulunci ubangiji ta lace idza tutula alaihi ayatuna in aka karantawa wannan katon kafirin shine alwalid bin mugira ayoyin mu qala sai ce asatirul awwalina wannan ai tatsuniyoyi ne na mutanen farko wannan tatsuniya ne menene tatsuniya wa san tatsuniya shine labari na ƙarya labarin ƙarya abinda ba a yi ba ya tsara shi zo yana ba da labarinsa takurin gus kaga an gama ƙarya kenan to sai ce wai ƙur'ani ai tatsuniya ne ma'ana yana nufin ƙura'ani ƙarya ne wasu labarai ne na ƙarya aka tsara su kaga wannan kaga bai san Allah ba bai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to haka ne dinga wannan shari'a. me ruɗe shi wai saboda shi mai kuɗi ne mai yaya saboda haka idan an karanta ce kai mu wannan tatsuniya ne ta mutanen farko da can aka yi wannan labarin shine kuka zo kuna maimaita shi to ubangiji ta ala ce sanasimuhu alal khurtum sanasimuhu alal khurtum Allah ta'ala ce sanasimuhu da sannu za mu masa alama alal khurtumi akan hancinsa za a je mai hancinsa a sa masa alama wanda za a dinga gane shi matukar yara rayu wannan kuma malamai suka ce ya faru a yakin badar aka je mai hancinsa da takobi ya zama alama duk inda aka ganshi za a gane wannan shine Walid bin al-Mughira me yasa aka ambatan shi da qurtum qurtum giwa ne ko al-hanzir hancin sa ake ce masa qurtum amma mutum kan anfu ake cewa to amma don a walakanta shi matsayin sa bai wuce irin na dabba ba shi yasa hancin sa ma aka sa masa sunan dabba shi kaman alade yake ko kuma ainihin giwa wajen rashin daraja da mutunci da rashin hankali Allah ta'ala ce za mu ɗanɗana masa kuɗansa a lokacin da za a yi yakin badar kuma hakan din ta faru an jime shi an an kakkashe su gaba ɗayan su a lokacin da aka yakin badar aka zo aka same su cikin jini jina jina kowa a walakance shikenan karfi ya kare alfahari ya kare kuma ƙarya ta kare wannan shine al-mughira bin shuba mutum ya kiyayi abun nan afwan al-walid bin al-mughira mughira bin shuba sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin kirki al walidu bin al-mughira wannan shine siffofinsa an ba mu labarinsa don mu nisanci irin wannan siffofin saboda kada mu zama irinsa domin kada makomar mu ta zama irin makomarsa sai Allah ta'ala yake إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا إذ أقسموا ليصرمنها مصر مصبحين to anan ubangiji ta'ala yana ba mu labarin cewa ya jarrabi su wayannan kafurai da suke alfahari da dukiya da ‘ya'ya suke walakanta jama'a a matsayin kaman su ba komai ba ne kamar yadda ya jarrabi wasu wanda suka gaji wata gona wato don Allah ya maka dukiya ko wadata kada ka dinga walakanta miskinai ka ɗauke su ba komai ba don Ubangiji ta lati ya lazina amanu la yaskar qaumun min qaumin ata an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in ata an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi bi'sa ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub ulaika humul humuz zalimun wato ya ku mutane kada wasu su dinga bata wasu su dinga yi wa wasu izgilanci da ba'a don Allah ya maka arziki kai namiji to kar kai wa namiji dan uwanka ba'a kana walakanta shi kai mai arziki ne shi ba mai shi ba komai ba kana masa izgilanci kana masa ba haka nan mata kasu dinga wa mata yan uwansu ba'a saboda Allah ya ɗaukaka su ko ya ɗaukaka mazajensu su dinga walakanta wato sauran mata yan uwa talakawa miskinai idan sun yi haka to sun aikata haramun kuma ubangiji ta lafiya kar ku dinga bata juna a je a bata wannan wani ba komai bane wani walakancece ne kuma kar ku dinga aibanta juna da laƙuba munana a sa mutum wani laƙabi mummuna wanda yake nuna cewa shi makaskanci ne ba madaukaki bane kada a dinga yin haka ubangiji ta lace tir da suna na fasikanci bayan imani a dinga sa mutum sunaye na fasikai bayan ya zama mumini domin a walakanta shi ko shi da kansa ya yadda ma ya sa wa kansa yana kwaikwayon kafurai don ya walakanta kansa ya kaskantar da kansa Allah ta'ala ce tir da wannan kuma duk wanda bai tuba ba to ya sani shi azzalumi ne ya zalunci kansa to Allah ta'ala ya nuna cewa mutane daidai suke da masu kudi da talakawa da mai mulki da marar mulki bambancin kawai shine tsoron Allah kai kaffa kaffa zaka rena mu sai ka dauka ba komai bane shi amma yana da matsayi a wajen Allah subhanahu Ta'ala in ka taba shi ka taba musiba Allah ta'ala ce inna balawnahum mu mun jarrabi wa'annan mutanen da dukiya kama balauna ashabal jannati kamar yadda muka jarrabi masu gona iz aqsamu lokacin da suka rantse suka ce la Hamus muzbihin lallai da su girbe gonansu da safe tun kafin talakawa su tashi su gani wato wasu ne aka yi wasu mutane Allah ta'ala ya jarrabe su daga cikin mutanen makka Allah ya jarrabe su da fari da yunwa da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ake ba da labarin Allah ya jarrabe su kamar wasu mutane da aka ba wa gona wato wanda akwai ‘ya'yan itatuwa kala-kala a cikin gonan aka ce su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a kan ni'iman da Allah ya musu su kula da miskinai sai suka ƙi su kula da miskinin sai ba su gode wa Allah ba sai Allah ya kwace abunsa to shi yasa mutanen makka da basu gode wa Allah ba Allah ya jarrabe su ya tsora musu fari fari babu ruwa babu abincin bayan da kuma ga 'ya'yan itatuwa ko ina malamin tafsiri suka ce wani mutum ne musulmi kusa da garin San'a yana da gona kuma gonan akwai nau'i nau'i na dibino da shuka da 'ya'yan itatuwa daban-daban irin su inabi irin su ainihin rumman irin su tuffa da ayaba da lemo da goba kai kan duk abin da zaka iya tinawa na 'ya'yan itace da dibino da kuma ainihin irin kayan da ake shukawa irin su masara gero dawa wake da shinkafa duka babu abin da babu a gonan Allah ta'ala ya arbankaci wannan gonan yana kasar Yaman a wani gari kusa da wani gari da ake cewa Sana'a babban birnin Yaman din yace to shikenan wannan bawan Allah idan lokacin girbi yayi sai ya je ya kirawo fakirai duk gaba ɗayan su ya gayyato miskinin garin sai ya ce su zo idan suka zo ya girbe sai ya ware abincinsa da zai ishe shi shekara da kuma wanda zai yi iri da shi baɗi zai sake nomawa sai sauran kuma ya dinga riba wa miskinai ya riba ya ba wannan ribonsa wannan ma ya ba wannan ribonsa wannan ya bashi ribonsa haka yake yi kowace shekara baɗi ma in ya sake nomawa kuma sai ya kira talakawa bayan ya ɗauki abincinsa da abin da zai sake shukawa sai ya ba wa ainihin su nan mutane to haka ya dinga yi ya dinga yi sai ya rasu kaga wannan bawan Allah ne mutumin kirki ko shakka babu talakawa za su yi kuka a rasuwansa kuma za su yabe shi za su masa addu'a ta gari to da ya rasu sai bar ƴaƴansa guda uku sune suka gaji gona to da suka gaji gona fa ta yi ƴaƴan itatuwa ta yi albarka shikenan sai suka kama kuma tattaunawa tsakanin su suka ce to mu fa kaga iyalanmu suna da yawa ba irin babanmu bane muna da nauyi nauyi ya mana yawa kuma baban mu fa bai da wayo don abun da yake na rashin wayo ne haka ka ce wai shi ahmak ne bai da wayo abun da yake na rashin wayo ne ya zaka zo ka riba dukiyanka gaba daya suka ce to mu kan ba za mu iya bawa miskinai wato wannan dukiyar ba saboda haka yanzu shawara shine idan wannan amfanin gonan yayi to kar mu gaya wa kowa mu lallaba da asuba mu zo mu girbe ainihin abincinmu mu tafi da shi kafin miskinin nan su fito ma wai kan gari ya waye ma miskine su fito su sun zo sun girbe kayansu sun tafi da kayansu sun je sun ɓoye sai suka faɗi haka da suka faɗi haka suka gama tattaunawa shikenan sai suka tafi gida washe gari da suka zo kafin su zo cikin dare sai ubangiji ta ala ya aiko wuta sai ta zo ta kone gonar gaba ta kawai wuta ta cinye gonar ta zama baki kirin shikenan da asuba na yi suka kama hanya suka kama tahowa suna ta tafiya suna ta tafiya suna zuwa nan sai ba su gane gonan ba sai suka kai mun bata hanya ba wannan ba hanya ba ne sai wani ta kai wannan ita ne gonan ita ce wannan gonan ne sai suka tabbatar suka yi yaƙini gonan su ne sai suka ce to in haka ne an haramta mana arzikin gonan nan ne an haramta mana saboda laifin da muka yi mun ce bara mu ba miskinai ba an haramta mana laifin an haramta mana wannan amfanin gonan sai suka gane kuskuren su suka tuba suka koma zuwa ga Allah ta'ala a lokacin da tuban ba zai amfane su ba ko za a sake canja musu wata gonan daban to wannan shine kissan da zamu karanta a cikin ayoyi idan Allah ya maka arziki ka taimaki talaka wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi Allah yana taimakon bawa matikan bawa yana taimakon dan uwansa man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah in ka yaye wa dan uwanka musulmi bakin ciki na duniya Allah zai yayi maka bakin cikin lahira sai Allah ya sa albarka a cikin dukiyan albarkacin addu'an talakawa in kuma kaki sai Allah ya aiko maka bala'i ya zo ya kona dukiyar gaba ɗaya ko ya lalata ta nan sai ka dawo kai baka baka da mutunci a wajen talaka kuma babu abun hannun kai biyu babu kenan to Allah ta'ala zai ba mu wannan kissan don ta zame mana wa'azi ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce wala yastafnun فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين ubangiji ta'ala ya ce bayan ya ce suka rantse su ashabul janna wato ma abota gona sai suka rantse suka ce wallahi za mu zo mu girbe abinmu da safe tun talakawa ba su fito ba to amma wala yastasnun ba sa istisna'i shine ba sa cewa insha Allah eh da suka ce gobe za mu zo mu girbe anin gonan mu yayi lokacin talma bai tayi daga bacci ba maimakon su ce insha Allah sai ba su faɗa ba ba su ce in Allah ya yarda ba kawai da suka zo sai suka samu babu gonan gaba ɗayanta yasa duk abin da zaka yi sai ka ce insha Allah kar ka ce gobe zan yi abu fate ka ce insha Allah in ka ce insha Allah ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah subhanahu wata in Allah ya yarda zamu yi kaza to shikenan kai garkuwa da insha Allah sai Allah ya taimake ka amma kawai ka faɗa kaman garanti kai kana da tabbas zaka zo kai abu yanzu nan su ba sa shakkan da su zo su girbe gonan ba duk shekara suna girbewa ba suna samun matsala ne babu matsala to yanzu ma sai suke ga garanti ne da su zo su samu amfanin gonan su kwashe shi shi yasa ba su yi istisna'i ba shine ba su ce insha Allah ba to shi kenan fatafa alaiha qa'ifun sai wani mai kewayo ya kewaya akan gonan min rabbika daga wurin ubangijinka wa hum na'imun suna bacci cikin dare kenan mai kewayan shine masifa wuta ne ta taho daga sama sai ta zo ta kone gonan gaba daya sai ta zama baki kirin saboda haka kaga bala'i ya saukawa wannan gonar kenan yanzu kam babu abun da za a samu na amfanin gonan fa asbahat gonan sai ta waye gari kasari wato kamar gonan da aka girbe ta zama karmami aka kone ta zama baki kirin shine kasarim mahasud. Kamar wanda aka girbe har aka kone watakila masu gona za su za su fi fahimtar wannan bayan an girbe amfanin gona kararen ana tattara su sai a kona su shine an yi fela domin baɗi a yi noma an an zo noma ruwa ya sauka za a yi huɗa babu wasu karare haka gonan ta zama baka kirin an ƙone ma kararin gaba ɗayansu an girbe an kone kararin sai suka zo suka ga gonan wato gonan sai ta waye gari haka da sababin cewa an saukar mata da bala'i ta bushe abdullahi bin abba ya ce sai ta zama karramadil aswad kaman toka baki wato tokan ma ba farin toka ba bakar toka ba farar toka ba haka gonan ta zama gaba ɗayanta kaga bala'i ya kai bala'i ba abin da za a tsinta kenan kaga inda iska ne aka kawo ta kwashe gonan kila da a samu wani abu a finta ko ruwa ya zo ya halaka gonan da a samu wani abu kila wanda ruwa bai janye ba amma gobara fa gobara tana barin wani abu ne ba shi yasa ba shi yace da barawo da gobara gara barawo ba da gobara gara barawo barawo dole sa zai rage maka wani abu bai sai dauke duk kayan da ke cikin gidanka ba amma gobara in ta zo gaba ɗaya ita da mai maimanci da mara mai ko da babba da karami duk kwashewa take to wannan shine abun da ya faru da su wato ainihin agonan nasu shikenan ubangiji ta'ala ya ce da musbihin sai suka kira juna a lokacin da suka wayi gari bayan fa su ba su san da wannan labarin ba ba su san gona ta zama toka ba an gama da ita an kurmushe ta ba fatana da sai suka kira juna musbihina suna masu wayan gari wato da safe wane tashi wane ku zo mu tafi mu je mu girbe gonan mu ku zo mu je mu ɗebo amfanin gonan mu kafin mutanen nan su fita a gudu ku yi sammako maza maza ala harsikun a bisa gonan ku in kuntum sarimin in dai kun kasance masu girbe gonan ku yi maza maza tun kafin miskine da talakawa mu je mu kwashe amfanin gonan mu mu dawo da shi gida haka suka dinga ce juna suna ta wa juna wasiti kamar irin kana son kai abu kada wani ya zo ya same kan nan maza maza maza yi maza maza a gama a je a dawo to shikenan ubangiji ta sai ce fanta da ku انطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين وبنجي تعالى فانطلقوا sai suka tafi wa hum yatakhafatun suna kuya wai kar talaka ya gansu suka kama hanya a ɓoye a ɓoye domin kada ma fakirai ko miskinai su gansu suna tsorace sai ka ce marasa gaskiya ko da ke marasa gaskiya ne mm, kada talaka ya gansu ya bi shi ya je ya karɓi rabonsa sai suka kama cewa Allah ya da na na yawma alaikum miskin mu yi gaggawa mu je a ɓoye a ɓoye mu shiga gonan domin kada wani miskini ya shiga muku gonan mu yi maza maza kar wani miskini ya je ya shiga wannan gonan ya je ya lalata gonan haka duka suka dinga yi wa juna wato wasiti wa gadau ala harjin qadirin suka wayi gari suna tafiya ala harjin. a bisa karfin jikinsu suna da sika suna da amincin da su je su girbe gonansu kadirina suna ga suna da iko kawai abun da ya rage musu shine kawai su shiga gona su je su ɗebi amfanin gona amma ba sa tunanin wai wani abu zai faru da wannan gonan kamar yadda suke riyawa shine ma'anan wa gadau ala hardin a bisa karfin jikinsu da nufin su je su girbi gonan su kadirina suna masu ikon girbin babu wanda zai hana su a duk shekara ba haka suke yi ba to a lokacin dadin suna da gaskiya ne yanzu ko ba su da gaskiya munafurci suke son su yi to shine ubangiji ta'ala sai ya jarrabe su sai Allah ta'ala ce falamma ra'auha ma ra'auha qalu إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ وَبَنِي جِتَالَاتِ فَمَا رَأَوْهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ سُكِّزُوا غُنَن سُكَ غَنْتَا Kalu sai suka ce inna ladallun kai mu fa mun kuskure hanya ba fa hanyar bane a sai mun bata saboda basu gane gonar ba ba yanda suka bar jiya ba ba yanda suka saba samun ta ba sai suka ce ai mun bata bal nahnu mahrumun da suka su kuma sai suka gane cewa lalle fa gonar su ne ai za su duba dama da hagu su ga makwattan su sai suka gane lalle gonar ne sai wani ce bal ba haka ba gonar ce nanu mahrumun mu dai an haramta mana abin da ke cikin gonar ne ba mu da rabo da abin da ke cikin gonan saboda kuskuren da muka yi cewa da muka yi talaka bai da rabo bana a wannan gonan shi yasa Allah ta'ala ya dauke mana ita gaba daya to dama ba Allah ne yake bada arziki ba kuma shine yace ka bawa talakan in ka kibarwa ba sai ya dauke arzikin sa ba kuma ka isa ka azurta kanka ne kai baka isa ba to wannan bai ishi mutum aya ba baka isa ka bawa kanka arziki ba kuma in arzikin Allah ya kwace shi baka yi saka dawo da shi ba ba wayon ka ba dabaran ka ba saboda haka shi yasa ubangiji ta ce wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayka wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayka in Allah ya baka dukiya to kar ka manta kuma lahiran ka fa ka nemi lahira da dukiyanka kar ka manta da rabonka na duniya din ka ji dadin ba a hana ka ba ka nemi kuɗi ba hana ka ba amma ka kyautata wa jama'a miskinai fakirai ƴan uwa kamar yadda Allah ya kyautata maka idan ka yaka shine ka ci riban dukiyar da Allah ya baka amma kai kaɗai kawai daga kai sai ƴaƴanka da matanka to gaskiya kai ba mutumin kirki bane kuma ana tsoron Allah zai iya kwace wannan dukiyan tunda baka sarrafa ta ta inda Allah ta lace ka sarrafa ta ba ka zumunci ba ka ciyar da dukiyanka fi sabilillah saboda duk dukiyanka baka kai karuna ba shi ma kai dinga takama da alfahari da ita a ƙarshe kuma ubangiji ta ya zo ya halakar da shi da shi da dukiyar gaba ɗaya suka zama tarihi ko alaman dukiyan ba za ka gani ba sai dai ruwa kawai bakin ruwa mai toro ko abun tsoro an riga an gama da shi gaba ɗayansa saboda haka mu ji tsoron Allah in Allah ya ba mu dukiya ya ba mu ajiya ne ya bamu riko ne ba dabaran ba ba mu ba shi yasa manzala sama ce al-muksiruna هم الأخسرون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا masu yawan كدي su suka fi kowa asara ranar alkiyama sai dai wanda ya dinga ba da dukiyansa dama da hagu gashi kai kai ma gashi ya dinga mikawa to wannan shine wanda ba zai zama mai asara ba idan an yi tashin alkiyama shikenan yanzu sun tabbatar da dukiyansu ta halaka ya za su yi sai dai su kama zargin juna su kama kuma tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala yasa Allah ta'ala ya ce قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين وبنجي تعالى قال أوسطهم ما في آدلتنسو ما في بيتي أتكنسو سيتي alam aqul lakum la tusabbihun ba na ce muku dama in kuka faɗi maganan nan ku ce insha Allahu ba gobe za mu zo mu girbe ta talaka bai sani ba ai na ce ku ce insha Allahu ba ku faɗa ba shi yasa hakan ta faru da ku haka wasu malamai suka fassara wannan wasu ko suka ce a'a tasbihin ne bi ma'anar kalma ce musu yayi eh, alam aqul lakum ban ce muku la tusabbihuna ba Allah ya muku arziki ku dinga tasbihi kuna godiya wa Allah subhanahu wataala amma ba a ce ku hana talaka ba ba a ce ku dinga boyewa talaka ku yi rowa ba ba na ce ku koma ga Allah ku dinga tasbihi kuna gode masa ba inda haka kuka yi da ba kona muku gonar ku ba da kun zo kun samu amfanin gonar ku kamar yadda yake qalu sai suka ce subhana rabbina sarki ya tabbatar ma ubangijinmu inna kunna zalimin lalle mun kasance azzalumai masu yin kuskure yanzu kan sun gano laifin su sun amsa laifinsu a lokacin da amsa laifin bai da amfani gona ta riga ta tafi ba za ta dawo ba to da aka suka yi tasbihi suka tsarkake Allah subhanahu wataala suka ce sun tabbatar da cewa su masu kuskure ne sun yi kuskure da suka ce talaka bayi da rabo a cikin dukiyarsu wannan kuskure ne ka ce talaka bayi da rabo a dukiyanka ai shi talakan ba wai Allah baya son sa bane haka ya ga dama ya ajiye shi jarraba ne kai ma ba Allah ya fi son ka akan talaka bane ya baka dukiya ya jarrabe ka ne da dukiya saboda haka kar ka zama azzalumi irin waɗannan mutane ka ciyar da ka fi sabilillahi ta hanyar addini ka ɗaukaka ka da ita ka taimaka wa ka taimaka wa abokanin arziki ka taimaka wa miskinai da fakirai da kuma ainihin wato ƴan uwanka da bayin Allah na gari ubangiji ta'ala ce fa aqbala ba'dhum فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين وبنجي تعالى يتي فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون شاشن سسيفس كانت شاشي سنا زرجين جونه wannan yace kai ka fara kawo wannan shawaran wannan yace to kai kuma kai ka karfafa shawaran ai kai ka ce kar a ba miskine kai kuma kai ka karfafa a wane ne ya karfafa ai ba don wane ba da ba mu bi wannan shawaran ba sai suka kama zargin juna ku je ku yi mikin ku yi abin da zai jawo muku bala'i daga ba kuma ku zo kuna zargin juna ai inda ganawan ta alkhairi ne ba za a zargi juna ba da mikin suka yi akan a taimaka wa talaka da miskinai a bashi rabonsa kamar yadda babansu ya saba yi ai da shikenan magana ta kare da ba za su zargi juna ba sai dai su dinga gode wa juna to amma yanzu kuma an dawo ana zargin juna ai wane kai ne ka fara kawo shawaran a a kai kuma kai ka karfafa ai wane da baka yadda ba duk wurin nan ba wanda zai yadda da shawaran nan sai suka kama wanne zargi wannan wanne zargi wannan da Allah mutane idan baban ku ya rufe bar muku dukiya yana aikin alkhairi ku dinga yin aikin alkhairi irin na baban ku ku gaji mutum ya gaji babansa bi abi hektada adiyun fil karam wa man yushabi abahu fama zalam mutum ya yi koyi da babansa wanda ya kama da babansa bai zalunci mahaifiyarsa ba kai koyi da iyayenka mutanen kirki kai ma ka zama mutumin kirki amma idan iyayenka suka zama mutanen kirki kai ka zama mutumin banza kar kai alfari da iyayenka kar ka ce a iyayena ai su ne kaza suna kyauta suna sadaka suna aha kai din kai alfahari da kanka tukunna idza fakharta bi aba'in zawi nasabin laqad sadaqta walakin bi'sa ma waladu idan kai alfahari da iyayenka kace masu daraja ne sai a ce to madalla da iyayenka amma tirda abin da suka haifa kai jin ko mutumin banza ne laysa alfata man qala zaka abi innal fata man qala ha ana za eh wato jarumi ba shi zai ce babana shine kaza ba a'a ni din ni ne kaza kai me kai babanka yayi ya tafi shi ana faɗan alkhairi a kansa kai kuma me kai wani aikin alkhairi kai sai kaga an barwa mutane dukiya mai yawa sun sani babansu mai alheri ne mai kyautatawa miskinai da fakirai da addini amma sai kaga sun zo sun danne dukiyan suna sharhodiyansu bayan yan shekaru sai ka nemi kuɗin ka resa sun zama talaka sun zama abun tausayi to kaga duka wannan rashin godiya ne wa Allah subhanahu wataala ai ba kai ka nema ba babanka ne nema ya bar maka ka zo ka ci bulus don me ai ya kamata ka fi babanka ma aiki ka fi shi kyauta da alheri saboda shi wahala ya samu kai kuma a cikin sauki ka same su to kaga dai karshen wayanda suka saba wa babansu babansu ya yi gabar su kuma sun yamma ga ƙarshen su yadda ta zama sun zo suna zargin juna kuma ƙalu suka ce ya wailana azaba ta tabbata a gare mu wayyo Allah mun shiga uku ya halakan mu inna kunna daghin lalle mun mun kasance masu ketare iyaka mun kasance azzalumai masu zaluntan kawunan su mun kasance wanda ba ma ciyar da dukiya fi sabilillahi muna yi wa miskinai rowa shi yasa wannan bala'in ya same mu wato da sun yi aikin alkhairi da ba kona wannan gonan su ba da masifa ba za ta same su ba saboda haka dukiyar nan ka tattale ta kai kai alheri ka gina kanka ka gina addinin musulunci da dukiyarka wallahi ko ta kare da a sa maka albarka za a ce kai ne mai kaza kai ne kake kaza lokacin da kake da arziki kana kaza kana kaza in ka gajiyan ma sai Allah ya rubuta maka ladan kana yi saboda inda kana da shi da za ka yi amma in baka yi fa sai dukiyar ta zo ta kare kuma yanzu kai nadaman kana son kai alheri ma baka da abin da zaka yi da shi lokacin da kake da shi kuma baka yi ba saboda haka sai suka waye gari suna ganin sun fada halaka kawai kuma halakan ne in dai ba Allah ya gafarta musu ba sun shiga uku saboda haka suka ce sun halaka sun shiga uku sun kasance masu ketare iyaka shi yasa wannan bala'in ya same su sai Allah ta'ala ya ce عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون sun riga sun sallama sun miƙa wuya sun yadda cewa sun yi laifi yanzu kuma suna addu'a wa Allah suna roƙon Allah ta'ala ya mayar musu da ainihin dukiyansu suka ce asa rabbuna ubangijinmu ya kusata an na khairan ya canja mana mafi alkhairi min ha daga wannan gonan ma'ana sun yadda sun amsa laifinsu yanzu suna roƙon Allah ya canja musu mafi alkhairi daga wannan gonan da sababin tuban da suka yi da kuma amsa laifinsu da suka yi suka ce inna ila rabbina ragibun mu masu kwaɗayin hakan ne zuwa ga ubangijinmu muna roƙon Allah subhanahu ya mana afuwa ya yafe mana laifin da muka yi kuma ne mana kyautatawa da falalansa ya dawo mana da arzikinmu suka yi wannan addu'an amma fa lokacin addu'an ya wuce kamar yadda malaman tafsiri suka ce sai Allah ta'ala ya ba su an sa ce kazalikal azab haka nan azaba ta duniya Allah in ya ga dama tun a duniya sai ya kama ɗan adam kai girman kai ka nuna ka'iza baka tina Allah ta'ala ne ya maka gamon munkatar ya baka arziki ba kai abun da kaga dama ko mulki ko arziki lokaci guda sai Allah ya kama kai karbi abunsa Allah ta'ala ce kazalikal azab haka yake azabtar da masu kangare masa a nan duniya wala azabul akhirati akbar azabul lahira kuma tafi girma da abun da ya tsaya a duniya kawai da da sauki amma kuma akwai azabar lahira babba tana nan tana jiran su law kanu ya'lamun da sun kasance sun sani da mutum ya san matsalan da zai je samu a lahira kawai da bai zama marowaci ba da bai zama mai sabon Allah ba to a duniya Allah ya kama ka ka je lahira kuma ya sake kama kai azabtar da kai fiye da na ainihin duniya din ubangiji ta'ala ya kare mu daga dukkan sharri Allah ta'ala ya tsare mu daga saba masa Allah ya tsare mu daga rowa Allah ya sa mana tawazu'u da kankan da kai da godiya wa Allah subhanahu wataala a bisa ni'iman da ya mana wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh